أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي في وتشتكي إلى الله بعض حاولكما إن الله سميع بصير أم يبقى يظهرون منكم من نسائكم أقوم طعم خبير فمن لم يَزِدْ فصيام سَهْرًا لمتتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله حدود الله ومن كبر عذاب أليم عنهم الله والله على كل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما من نجوى ثلاثة إلا هو القرآن ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما العدوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولن تبطل partner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 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله talatin da biyar daidai da ishirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi mu da ganin watan ayoyin alqur'ani daga kan aya ta hudu ta suratul maida insha Allah ta'ala darasi na farko da muke samu cikin wannan aya ta hudu ta suratul maida akwai darussa da take da su masu yawa aya ta suratul maida tana da darussa masu yawa amma darasi na farko wanda muke samu game da ita wannan wato shine bayanin dabbobin da Allah madaukaki ya halatta wa musulmai su ci akwai dabbobi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta musulmai su ci na musu a darasi na farko wanda muke samu a cikin wannan aya wato shine bayanin waɗannan dabbobi waɗanda Allah madaukaki ya halatta wa? قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا لكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى يتي لك هناك ماذا أهل لكم سنة مكة تبايا يا محمد صلى الله عليه وسلم منين أكبر تنصر suwaye suke tambaya ga annabi sahabbansa yas'alunaka ma za uhilla ku. suna maka tambaya menene aka halatta musu ta sashin dabbobi qul uhilla lakum at-tayyibat Allah ya ce ka gaya musu an halatta muku cin at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فخذوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب abu na farko wanda Allah maɗaukaki magana a kai shine tambayar da sahabbai suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaya su ma za ku hilla lahu menene Allah maɗaukaki ya halatta musu ta sashen dabbobi as-sahaba sa'adu rasulullah Sahabai sun yi tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ba su amsa shine Allah da kansa ya saukar da aya ta hudu ta suratul ma'ida suna tambaya waɗanne dabbobi ne aka halatta wa musulmi ya ci namansu sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da amsa da kansa ya ce wa annabi Muhammad qul uhilla lakum at-tayyibat kace an halatta muku cin at-tayyibat wannan kalma ta at-tayyibat tana buƙatar musamman ananta Allah madaukaki ya bada ansa a dunkule sahabbai suna so a kirga musu lissafin dabba da kwaro da halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta cin namansa ga musulmi kaga aikin babba ne saboda halittun Allah suna da yawa a duniya ko ce za a ɗauki a ɗauki bayani ta sashin dabbobi a koma ga tsuntsaye zuwa ga kwari magana ce mai tsawo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amsa dunkulalliya takaitacciya wanda ta zama ka'ida gare ka sahabbai suna tambaya waɗanda dabbobi ne aka halatta mu ci sai Allah ya ce uhilla lakum tayyibat an halaka muku a tsayiba shi kenan duk wani abin da ya zama a tsayib an halaka maka sa to amma matsalar ita ce menene a tsayib ne kalma ta a tsayiba jam'u ce ta a tsayib idan aka ce a tsayib da larabci khilafu khabith shine abin da ya saba wa mummuna tayyib yana daukan ma'anar kyakkyawa yana daukan ma'anar mai tsarki ko dai a ce a tayyib mai tsarki ko a ce a tayyib kyakkyawa wato mai kyau in ka duba lisanul arab mujallad na kar shafi na 168 kalma ce da take nuna cewa abu mai kyau shi ake nufi da at-tayyib abu mai tsarki ake nufi da at-tayyib babu shakka kalmar tana da ma'ana mai fadi kalma ce da take cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a tayyib tana cikin sunayen Allah babu shakka kamar yadda yazo a hadisin Abu Hurairah hadisin yana arba'una nawawiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah tayyibun lalle Allah tayyib ne ka duba yadda Allah mu madaukake faɗa musu ne yas'alunaka ma za uhilla lahum sahabbai suna tambayar sa me aka halatta musu su ci kul uhilla lakum at-tayyibat ce musu an halatta muku cin at-tayyibat da ka dawo ga hadisin Annabi Muhammad manzon Allah ya ce inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba me ake nufi da at-tayyib shine mai kyau mai tsarki Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba Allah bai karɓar wani abu sai mai tsarki kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya yi umarni ga musulmai irin umarnin da ya yi wa manzanni babu bambanci irin umarnin da Allah ya yi wa manzanni shi ya yi wa masu imani Allah subhanahu wa ta'ala a suratul mu'minun

يا أيها الرسول يا قوم زنين كلوا من الطيبات كتلك الطيبات إن كدوبا أبين الله سبحانه وتعالى يبين من أفرق سورة المائدة صحبه سنة جميع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات kaga Allah bai yi umarni ga musulmai da wani sabon abu ba duk manzannin Allah umarnin da Allah ya musu kenan ta sashin abinci in dai maganar abinci ne hukunci guda ne tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen sa maganar abinci hukunci guda ne ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati in za ku ci to ku ci daga at tayyibati manzanni kenan ko wa saliha ta sashin aikin ku ku yi mai kyau ku yi aiki ingantacce abincin da za ku ci ya zama at-tayyibat inni ma ta'maluna alim ni mai masani ne game da abin da kuke aikatawa shine sai Allah madaukake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ita wannan al'umma ta ku al'umma ɗaya ce tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu bambanci duka annabawan Allah shari'ar guda ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ni ne mahalicin ku sai ku kiyaye kaga ya gwada cewa shari'ar Allah guda ɗaya ce don haka manzanni an kira su aka ce idan za ku ci me za ku ci at-tayyibat sahabbai suna tambaya annabi Muhammad yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat abin da aka gaya wa manzannin Allah shi aka gaya wa sahabban annabi Muhammad babu bambanci wa kala fi suratul baqara annabi Muhammad yace a suratul baqara aya ta 172 nan ma Allah ya kira masu imani ya ayyuhallazina amanu qulu ya ku waɗanda suka yi imani kaga nan kuma ana kira masu imani ne can an kira manzanni a suratul mu'minun suratul mu'minun aya ta 51 ana magana abinda manzanni za ku ci aka ce kulu min at-tayyibati manzannin Allah nan kuma ana kira masu imani ne idan an ce masu imani mabiyan manzannin Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tayyibat na arzikin da muka ba ku ashe ba kowane arziki ne aka halarta ba ko a tayyibat daga cikin arzikin washkuru lillahi ku yi ma Allah godiya in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi Allah kuke bauta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai wasu habbai wannan jawabi sai da ya fara da siffar Allah inna Allah tayyib ku sani shi Allah subhanahu wata'ala tayyib ne kaga siffansa ce Allah a tayyib sai ya ce wala yaqbalu illa tayyiba bai karɓan wani abu sai at-tayyib al-jaza'u a jinsil amal idan kayi mai kyau a baka mai kyau sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da umarnin da aka yi wa manzanni ya ba da misali da umarnin da aka yi wa mabiyan manzanni iri ɗaya ne الطيبات ثم ذكر الرجل يطيل السفر النبي صلى الله عليه وسلم يبادى مثالي yace musu kamar mutum ne yayi doguwar tafiya yutilu safara mutumin da ya tsawwala tafiya tafiya mai nisa shi da ake misali da tafiyar aikin haji domin babu tafiyar da tafi ta nisa tafiya ta ibada sai dai ta yawon bude ko amma ta ibada babu tafiyar da tafi zuwa aikin haji nisa idan Allah zai ba da misali da tafiya ba zai ba da misali da tafiyar banza ba yana ba da misali ne da tafiyar kwarai tafiya mai lada idan tafiya za a yi mai lada babu tafiyar da tafi ta aikin haji in ba tafiya jihadi ba ne saboda haka manzon Allah ya ba da misali da mutumin da ya irin wannan doguwar tafiya ash'aqa akbara babu tsifa saboda shagaltar tafiya idan mutum matafiyi ne wahala ta yi yawa ba shi ma da lokacin da zai ɗauki matsefi ya tsefe kansa agbara sannan gashi nan da kura ko ina dukun dukun da a gida ne da an yi wanka ko an canza kaya amma matafiyi ba shi da wannan lokaci ya muddu ya daihi ila sama'i ya miƙa hannuwansa zuwa ga sama ya rabbi ya rabbi yana cewa Allah ka bani Allah ka bani kana iya bada misali da an tafi tsayuwan arfa an je tsayuwan arfa tafiya ta zo ƙarshe lokacin kowa ke roƙon Allah bukata ga tafiyar da nisa tafiyar ta ibada ga shi a mahallin ijaba shi ne filin arfa ya kuma ɗaga hannuwansa yana roƙon Allah amma fa ya bar sharadi guda mat'amuhu haram masharabuhu haram malbasuhu haram guziya bil haram manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lidhalika abincinsa haramun abin shansa haramun tura sama haramun an rene shi da haramun to ya za a Allah ya amsa mishi wato manzo Allah yana mana ishara da muhimmancin abin da za ci ta wajen ijaba game da addu'ar ta wajen Allah ashe abincinmu yana da tasiri abin da muke ci yana da tasiri wajen karban addu'o'inmu a wajen Allah wallahi wannan gaskiya ne shi ne abin da manzo Allah ke mana misali da wannan hadisi hadisin al-Imam Muslim yana kitabu zakati babu qabuli sadaqa min al-kasb at-tayyib wa tarbiyatiha hadisi na 2015 da sunan Tirmidhi kitabu tafsir al-Qur'an hadisi na 2989 ah, manzon Allah ya bada wannan misali misalin mutumin da ya doguwar tafiya yake rokon Allah ba a amsa mishi ba me dalilin da yasa ba a amsa mishi ba saboda abincinsa bai kasance daga at-tayyibat ba suturarsa ba ta zama daga akwayi ba su ba abin shansa bai kasance daga akwayi ba su ba shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mat'amuhu haramun wa sharabuhu haramun malbasuhu haramun guziya bil harami Allah ya kare mu fa anna yustajabu li zalika ta yaya za a amsa ma wannan shi fa Allah ba a masa dabara don haka dole ne mu gyara tafiyar mu muddin muna son Allah ya karɓa mana to wallahi sai mun tsaya akan ka'ida za ka yaudari kowa amma ban da Allah ta haka idan aka ce inna Allah tayyibun menene ma'anarsa ma'anarsa shine ɗayan biyu ko dai Allah mai tsarki ne babu laifi ko ka ce Allah subhanahu wa ta'ala mai kyau ne wanda ma babu laifi kalmar kyau a fassara a tayyib da ita ba laifi bane haka nan kalma ta tsarki a fassara a tayyib da ita babu laifi don haka idan aka ce inna allaha inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ana nufin Allah mai tsarki ne bai karban wani abu sai mai tsarki Allah mai kyau ne bai karban wani abu sai mai kyau don haka in ka dubi fassarar wannan hadisi kusan duk littafan da suke fassara hadisi abinda malamai suke cewa ma'anahu huwa munazzahun anin naqaisi shi Allah a tsaftace yake yana da tsafta babu na ƙasa tare da shi Allah babu na ƙasa a tare da shi wal uyubu kulluha babu wani aibu a tare da Allah abinda ake ce mu aibu shine abinda zaka iya kushewa babu wani abin kushewa a tare da Allah wa muttasifun bil kamalati minan nu'uti duk wata siffa ta kamala to ana siffanta Allah subhanahu wata'ala da ita sannan duk wata siffa ta naƙasa ba ta danganta ga Allah subhanahu wata'ala ba ka da ikon siffanta Allah da wata siffa sai wacce Allah da kansa ya siffanta kansa da ita a cikin alkur'ani ko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da ita a cikin hadisi eh, in ka duba jami'ul ulum wal hikam littafin ibn rajab al-hanbali mujallad na farko shafin 258 da kashful mushkil min hadisi sahihai wannan littafin shi ma muhimmi kashful mushkil min hadisi sahihai littafin al-imam abdurrahman ibn al-jawzi littafi ne da yake warware matsaloli da akan samu imma a sahihul bukhari ko kuma a sahihu muslim yana mujalla na uku shafi ɗari biyar da saba'in da biyu da kuma mirkatul mafatih littafin al almana aliyu qari شرح الأربعين النووية لابن القصيم شرح دليل أربعين دهدو إذا أكتش إن الله طيب معنى الله tsafta إذا هكا إذا أكتش suna tambayan ya kai annabi me aka halatta musu ta sashin abinci sai Allah subhanahu wataala ya ce qul uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat ana nufin an halatta muku abincin da babu na kasa babu aibu ta sashin shari'a a kansa duk wata dabbar da babu na ƙasa ta sashin shari'a babu abin da shari'a ta aibanta game da wannan dabba to halal ne kuje kuce abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi kenan don haka yasa littafai na tafsiri da dama suna kuskure wajen fassara wannan aya idan ka ce yaf'aluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat sai ka fassara kalma ta at-tayyibat da daɗi. suna tambayar ka me aka halatta musu kace an halatta muku cin abu mai daɗi. a to kalma at-tayyibat ba dadi bane inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana majmu'u fatawa mujallal da goma sha bakwai shafin gari da saba'in da takwas yana cewa laisan muradu bihi mujarradat iltizabil akli idan aka ce at-tayyib ba wai ana nufin dabban da take da daɗin a ci namanta ita ce Allah ya halitta mana ba ba haka Allah yake nufi ba don ne ya ce dalili fa inna insana qad yaltazzu bima yadurruhu min as-sumu idan aka ce duk abu mai daɗi Allah ya halatta muku shine ma'anar at ba. to ai akan samu poison yana da daɗi zaka samu poison ne amma kuma yana da daɗin ci alhali guba ne saboda haka ba sharadi bane ya zama abu mai daɗi shine ake nufi da at-tayyibat in ji shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda misali kana iya ba da misali yadda shaykhul islam yake cewa ma ya hamimu tabib ya hamihi tabibu minhu akwai abin da likita kan yi gargadi gare shi kuma babu shakka yana da daɗi ga mutane sau da yawa akan ba da misali da taba sigari mutum kan cire kuɗi ya saya ya sha saboda daɗi ko amma shi kuma likita yana cewa menene poison ne guba ne yana da kasashe don haka idan ka ce a ba abu mai daɗi dan adam yakan ɗauki abu mai daɗi alhali kuma guba ne in ji don haka fassaran a ba guba ba ne ba daɗi ba ne da idan in ka ce daɗi ne guba tana iya shiga ciki saboda haka ba daɗi ba ne domin ne Allah subhanahu wa ta'ala ba a samun tuka da warwara a cikin maganarsa idan Allah ya faɗi magana maganar guda ɗaya ce sak idan aka samu warwara to babu shakka ba abin da Allah yake nufi ba kenan don haka shekul islam ya ce idan ka ce ah, uhilla lakum tayyiba an halatta muku cin abinci mai daɗi shine at-tayyiba shekul islam ya ce kai kuskure domin a cikin nau'ukan abinci akwai mai daɗi alhali ko poison ne shin Allah zai yi umarni da abin da zai cutar da dan adam ba? saboda haka ba daɗi ba ne sai ya ce kuma ya ce kuma walal muradu bihi ka ta'ifatin min al-umma kar ka dauka idan aka ce ya uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku cin at-tayyibat mai daɗi, sai kace eh to misali tunda qur'ani ya sauko a harshen larabawa to sai mu ce abinda larabawa suka ga yana da daɗi shine Allah yake nufi at-tayyiba shekul islam ya ce ba idan Allah yana magana a cikin alqur'ani baya magana da balarabe kadai yana magana da dukkan dan adam ne don haka ba maganar larabawa kadai bane yace wala kaunul arabi ta'awwadat cewa larabawa sun saba cin wata dabba akwai wata dabba da larabawa suka saba cin namanta sai a ce ito eh, ita wannan dabba tun da larabawa sun san a wurinsu ba laifi ba ne to ita ce Allah yake nufi da akwayi ba shekul islam ya ce ba haka ba ne domin wa inna mujarrada kauni ummati min al-umam ta'awwadat aklahu wa taba laha أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين kasancewar larabawa sun saba cin wata dabba suna cin naman wata dabba ko suna da wani abincinsu ka ɗauka saboda larabawa sun saba cin wannan nama saboda haka Allah zai shar'anta shi ga duka sauran mutane wannan ba haka Allah yake ajiyansu ba sannan kuma saboda larabawa sun kyamaci wani abinci Allah ba zai hana sauran jama'a su ci wannan abincin ba wannan ba tsarin shari'a ne na Allah subhanahu wa ta'ala yasa shekul islam ya ce an ma tambayan wani balarabe a zamanin da ƙasƙila li ba'dil arab ma ta'kuluna ne abincin ku an tambayi wani balarabe menene abincin ku eh, kenan saboda ka gane kuskuren mutumin da yake cewa a ƙwayi ba shi ne balarabe ya gani yana da kyau Abinda balarabe ya ga cewar yana da kyau shi ne aka halarta saboda haka duk wata dabban da larabawa suka halarta ci shikenan Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana ku ci wannan dabba aka tambayi wannan balaraban daji shin me al'adar larabawa ta tashin abinci wannan balarabe ya ce akwai larabawa a zamanin jahiliya ana tambayan sa mata akulu ne me kuka saba ci kamar ta sashin dabbobi sai ya ce ma tabbawa da daraja illa ummu kubaini ai duk wata dabba da take rarrafe ba Larabe bai kyamanta in ji wannan ba kawai ya ce duk wata dabba duk wani kwaro ba Larabe bai watsi da shi saboda haka komai abinci ne a gunsa to idan aka ce eh, idan aka ce za a fassara wannan aya da cewa abin da larabawa suka saba da shi ne da shi kaga ai kuskure saboda shi ba larabe ai babu abin da ya watsi da shi sai dabba guda daya ita ce hawainiya in ji wannan ba kawai ya ce ya kan duk kwaɗayin balarabe bai kusantar ta ban da ita da ya ce to haka in ka dawo ga shawa? a ce to shawa abinda suka saba ci abinda suka saba ci shi ake nufi ce a'a saboda su kansu a tarihi an samu akwai al'adarsu wacce dama al'ada ce da babu shakka abu ne mara kyau kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ta shine al'adarsu akwai cin mushe akwai shan jini Allah kuma ya hana ashe da a ce ana amfani da al'ada ne a gane a ba to da ba a kushe ma wani abincin larabawa ba ko ƙurashawa sannan akwai abin da larabawa ba su ci ƙurashawa ba su ci kamar misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina hadisin yana sahihu bukhari da muslim mutanen madina sun saba cin guza guza guza kamar kadangare ne babba ko yana da tsawo kuma guzansu yakan kai tsawon mutum yakan kai tsayin mutum babu shakka irin wannan da ake kiransa abbabu shine guza na kasar larabawa yakan yi tsawon mutum mutanen madina sun saba da ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina sai gashi an gyara naman guza aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a annan ai ban da mu annan abincin ku ne hmm. lam ya aku ya rasulullah haramun huwa shin wannan naman haramun ne mu daina cin sa manzon Allah ya ce la ba haram bane walakinahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'aqu babu irin sa a kasan mu mu a makka ba mu saba cin shi ba saboda haka yasa ni ban saba da shi ba ba ni sha'awarsa ya eh, ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim kaga wannan eh, shekul islam ya ce fa ulima anna karahata quraish saboda quraishawa ba su son cin wata dabba wa gairi hali ta'amin min al-at'ima la yakunu mujiban li tahrimihi 'ala al-mu'minin dan quraishawa kabilar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su son cin wata dabba wannan bai isa hujjar da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin wannan nama da sauran mutane ba ba a amfani da al'adar Qurayshawa a hukunta sauran jama'a don haka yasa uh, Shekul Islam yake cewa idan ka ɗauki wannan kalma ta uhilla lakum at-tayyibat kace zaka fassara ta da kyau to kyau din ba za ka sai da shi ga abin da larabawa suke gani kadai ba ko abin da ƙurayshawa suke gani kadai ba kyau eh, idan ka ce za ka sai da shi akan daɗi to nan ma Allah bai shar'anta gane halaccin cin wata dabba ko wani abinci ta daɗinsa ba Allah bai shar'anta hakan ba ba a gane nama kaza ko dabba kaza ko abinci kaza halal ne ta daɗinsa ba a gane ba. Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata siffa wannan siffa Allah ya ba shi ita kuma siffan nan tana cikin ah, tana cikin at-taura siffan nan ta annabi Muhammad tana cikin at-taura don haka yasa annabawan farko sun san annabi ta wannan siffa abin da yasa ake ba da misali da wannan siffa saboda lokacin da annabi Musa alaihi salam ya hau kan dutsen tsoro da shi da dattawan banu Isra'ila mutum saba'in. Annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutane saba'in daga cikin manyan banu Isra'ila saboda a je a nemi Allah gafara. A je a nemi Allah gafara. kamar misali ne a ce kasan nan yadda ake ciki a yau sai a ware manyan mutane daga kowace kabila su keɓanta saboda neman gafaran Allah saboda roƙon Allah akan wata musiba da ta auka musu hikimar da Annabi Musa yake kenan Annabi Musa alaihi salam ya ya ware wasu daga cikin banu Isra'il aka hau dutsen tur saboda me saboda a nemi gafaran Allah amma banu Isra'il lokacin da suka hau kan wannan dutse sai suka ce Annabi Musa ba za mu yarda Allah muke magana da shi ba sai mun gan shi kaji fa an zaɓo masu hankali ne mutum saba'in za a je a nemi gafaran Allah sai da aka ware sai suka ce to su muryan ma ba su yarda wai ta Allah ce ba sai sun ga Allah kaga sun sake farko wani laifin da kuma ya fi na da ne Allah ya bada labari a cikin suratul a'raf aya ta 155 wa akara musa qaumahu 70 rajulan musa qaumahu 70 rajulan mutane saba'in daga cikin jama'arsa saboda haduwa da mu shine ma falamma zata ar ba lokacin da suka yi wannan ganganci sai Allah ya saukar da tsawa sai ta kama su gaba su suka kwanta ƙasa sun mace a lokacin annabi Musa yake cewa rabbi ya Allah law shi ta halatta min wa inda ka ga dama kafin ma mu zo nan da ka halaka saboda ka san gaibi ka san gai. to amma a tuhode kuna bi ma fa'ala min minna yanzu Allah zaka hallaka mu saboda abin da wawaye suka yi saboda wawaye cikin mu sun yi kuskure kuma sai a hada mu duka a hallaka a ne Musa yana da zafin rai ba wai abin da yake daidai ne ba a'a Allah yake ba da labarin zafi irin na Annabi Musa alaihi salam ba a yin fada ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a yin fada ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wato ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala la yus'abu amma ya fa'alu wa hum yus'abu ba a tambayan Allah don me kai ba to amma manzanni suna da wannan sannan kuma ta wajen magana da Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da Allah madaukaki ya ba wa manzanni sa saboda ilimin da su suka sani game da shi wanda mu ba mu sani ba shine sai Annabi Musa karshen magana yake cewa in hiya illa fitnatuka wannan dai fitina ta kace ya Allah to billu biha man tasha'u wa tahdi biha man tasha kana fadda wanda kaga dama ta dalilin fitinar ka ka shirye da wanda kaga dama anta waliyuna kai ne mai jibintan mu abinda muke bukata faghfir lana warhamna kai mana gafara kai mana rahama wa anta khairul gafirin kai ne mafi alkhairin masu gafarta mu bai kaga annabi Musa yana neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda abin da jama'a suka aikata bayan ka gafarta mana waktub lana fi hadhihi dunya hasada ka rubuta mana kyakkyawan sakamako a wannan rayuwa ta duniya ka ba mu jin daɗin duniya wa fil akhirati a lahira ma ka ba mu jin daɗi a shi yasa yana da kyau idan za ka roƙi alkhairi wajen Allah ka roƙe shi duniya da lahira ba lahira ta ba wanda sunna ce ta manzannin Allah واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك wanda Allah ya gaya mana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana bayan aikin haji mu rika roƙonsa ya bamu mai kyau a duniya ya bamu mai kyau a lahira annabi Musa alaihi salam ya fara gabatar da wannan addu'a ga Allah akan dutsen tsoro Allah sai ya bashi amsa yace masa azabi usibu bihi man asha'u ita azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita Allah kai mana kariya Allah ka kare mu azabi usibu bihi man asha azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita la hawla wala quwwata illa billah نسأل الله السلامة والعافية ورحمتي وسعت كل شيء Allah madaukake ce amma rahama ta ta yalwaci dukkan komai saboda haka dan yawan laifin mutum bai bai hana ni in Allah yawan laifin bawa bai hana in gafarta mishi amma fa buha waɗannan mutane zan rubuta musu rahamata addu'ar da kai nan na karba amma ba dukkan ne zan musu ba in ji Allah ku duba Shara'i kafin wannan addu'a ta annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya karba ya biya masa bukata banu Isra'ila su samu wannan ijaba Allah madaukaki ce akwai sharadi akan dutsen tsoro addu'an da kai ya kai Musa alaihi salam na ji addu'anka amma ba dukkan su ne zai musu ijaba a kanta ba su waye za a yi musu ijaba lillazina ko na ɗaya masu kiyaye dokokina waɗannan banu Isra'il waɗanda za su samu ijabar addu'an da kai su ne masu kiyaye dokokina na ɗaya, na biyu yu'tuna zakata suna ba da zakka na uku alladhi lahum bi ayatina yu'minuna wadanda suke imani da ayoyinmu idan na turo manzo su yarda da shi idan na aiko sako su karba sannan sharadi na karshe alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya sai waɗanda suka bi annabi Muhammad saboda Allah ya san gaibi ya san bazo Isra'il ya san Yahudawa musulmi bayi da makiyi a duniya irin ba Yahudi wanda Allah maka kuke faɗa cikin Alƙur'ani Allah ya sani shi don haka addu'arka da a ce Allah ya karɓi addu'ar annabi Musa cikin banu Isra'il gaba ɗaya aljanna za su tafi duk wannan mugun halin nasu Allah ya sani ya ce a waɗanda za a karɓa musu wannan addu'an da kai a ba su mai kyau a duniya a ba su mai kyau a lahira a gafarta musu a musu rahama sharadi allazina yattabi'una ar-rasula nabiyyal ummiyya sai waɗanda suka bi annabin nan da za a turo na ƙarshe allazi yajidunahu maktuban innahum fit tawrat wal injil wanda sun samu bayanin sa a rubuce a littafan da ke hannuwansu domin bayanin siffofin annabi yana da a cikin attaura yana da a cikin injil me siffansa ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wannan siffar annabi Muhammad ce yana umarni sai abu mai kyau wato annabi sallallahu alaihi wasallam addinin da ya zo da shi babu sabo babu wani sabo abinda annabi ya zo da shi idan ka auna da hankalinka ka san daidai ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya dunkula shari'a ya ba ta sunan al-ma'ruf sanannen abu ga hankalin dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da simple addini mafi sauki wanda ya dace da hankalin dan adam shi yasa Allah bai mai bayani yace ku yi sallah biyar azumi a'a yace ya'muruhum bil ma'ruf Allah yana yana cewa Annabi Muhammad yana umarnin mutane da abubuwan da hankali ya sani wa yanhahum anil munkari manzon Allah yana hana mutane aikata abin da hankali yake ki hankali yake so shari'a ce hankali yana ki annabi ya hana ba ita kadai ce sifar annabi ba wa yuhillu lahum tayyibat kaga siffar manzon Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala akan dutsen at-tur eh, ga Allah yake bayani ga annabi Musa alaihi salam wanda wannan yana cikin at-taura Allah yake bayani da annabi Musa alaihi salam akan dutsen tur tun kafin a aiko annabi Muhammad daga cikin siffofin annabi yuhillu lahum at-tayyibat wanda tun Qur'ani bai zo ba manzon Allah zai halatta wa mutane cin at-tayyibat wanda siffar manzon Allah ne don haka lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sai sahabbai farkon suratul maida yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat dama siffar annabi Muhammad ce babu sabani yuhillu lahum at-tayyibat annabi yana halatta musu cin at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzon Allah yana haramta musu abin da ya shafi kasanta. shine al-khaba'ith najasa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi dokokin da aka tsora wa banu isra'il masu nauyi duk manzon Allah ya kau da su fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur allazi unzila ma ulaika humul muflihun ka dubi sharadin nan kawai ya isa ka gane waye ba yahudi kafin a addinin ba ka je da Allah ya jera sharuɗa fallazina amanu bihi biwa bi sai ba yahude ya yi imani da annabi Muhammad ko ba imanin kadai ba wa azzaru wa nasaru wa tabu an-nur unzila ma'ahu to ulaika humul muflihun ka san musulunci gaba yahudi yana da wuya Allah kyauta karshen saboda haka shekul islam ya karanta waɗannan ayoyi sai yake ikhbarun anhu Allah ya ba mu labari kenan a cikin alqur'ani a suratul a'raf annahu sayaf'alu zalika waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa alkawari ne abubuwan da Allah ya faɗa game da siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawari ne saboda haka idan manzon Allah ya zo duniya abinda Allah ya faɗa game da waɗannan siffofin haka za a tarar da shi yana tare da su saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya sai aka samu wa'azin shi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar abinda hankali na ɗan adam bai so manzo Allah sai ce ku daina ku daina a hankalinka ma ya nuna maka bai da kyau al ma'ruf ce ku yi gaskiya ku da zumunci ku yi kyauta ku yi alkhairi ku daina mugunta akwai hankalin da zai ce wannan bai da kyau hankalin ɗan adam ya yarda da irin abin da manzon Allah ke karantarwa sai zama wannan siffa ce shekul islam ya ce alkawarin Allah ne haka siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta kasance saboda haka lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad fa ahallan nabiyyu tayyibat sai ga annabi yana halatta dabbobi masu kyau masu kyau dabbobi masu kyau ya kace dabbobi masu kyau masu tsarki shine idan musulunci ya ce ku je ku ci saniya ko ya ce ku ci rago misali naman rago aka halatta maka naman saniya naman rago duk iya ilimin ka duk zurfin karatunka na likitanci ba za ka taɓa tarar da aibu a dabbar da musulunci ya halatta a ci namanta ba duk iya tunaninka shi yasa Allah ya kira waɗannan dabbobin at-tayyibat masu kyau ne tunda an ce masu kyau ne akwai ilimin ka akwai kwarewarka da zai gano wata abin ba shi da kyau wallahi ƙarya ne babu shi yuhillu lahum tayyiban idan manzo Allah ya ce jama'a ku ci rago don haka shekul islam ya bada misali yake cewa ai akwai karin magana da ake larabawa suna da karin magana suna cewa mutum yana ɗaukan halin abincinsa kuma gaskiya ne mutum yana ɗaukan halin abincinsa wato idan kana so ka san halin mutum to ka dubi abincin shi wannan karin magana ne na larabci kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani me ake nufi da cewa mutum yana kama da abincinsa algazi shabihun bil muktazi da larabci algazi shabihun bil muktazi mai cin abinci yana kama da abincinsa don Allah bari ba ku misali idan mutum ya taɓa cin naman kare sau ɗaya ranar da karnuka suka hange shi ko bayan shekara ne sai sun gane alkazi shabihu bil muttazi da haka shekul islam yake cewa ai ko da Allah ya ce yuhillu lahum at-tayyiba annabi yana halatta musu masu kyau wallahi duk ka dabban da Allah ya ce halal ne a ci ba ka gano aibunta sai ya ce don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo duniya wannan siffansa ce wanda tana cikin attaura tana cikin injil yadda Allah madaukake faɗa a suratu a'raf aya ta 155 yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith lokacin da manzon Allah ya bayyana a duniya sai aka samu yana cewa kullu zinabin min as-sibai duk wata dabban da take da siƙan haƙori wa kullu zi mihlabin min at-tayr duk wani tsuntsun da yake da faratu fa ha adiya bagiya waɗannan ko a dabbobi ne in kana neman mugaye to in ka samu dabbar da take da fikar haƙori za ka samu tana cikinsu idan a tsuntsaye ne kana neman mugaye in ka samu tsuntsu da ke farauta da da faratunta wannan tsuntsu za ka samu tana cikin mugaye to sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya sa mazan Allah ya ce karku ci waɗannan dabbobin kashi biyu ta dabba dabba da take da fikar haƙori kada ku ci namanta tsuntsu da ke farauta da farcensa kar ku ci namansa kaga anan ta yiwu za ka ce ah ya za a ware waɗannan dabbobi gare mu shine shakul islam ce fa innaha afiyatun babiya waɗannan dabbobin waɗanda suke farauta da haƙoransu ɗin nan dabbobi ne waɗanda babu shakka siffar mugunta tana tare da su siffan ta'adi yana tare da su idan ka dawo ga tsuntsaye waɗanda ke farauta da yatsunsu faratunsu za ka samu a cikin tsuntsaye babu mugaye irinsu sai shekul islam ce to wallahi duk mutumin da ya mai da cin abincinsa waɗannan dabbobin kashi biyu sai halayensu ya dawo gare shi saboda haka shari'a ta ce la Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kai za ka ɗauka in ka ci shi kenan ko a'a Allah subhanahu wa ta'ala tsarin halittarsa don kaci kar ka ɗauka ya fita Ba sai ya maka tasiri a jikinka abin da kake ci sai ya maka tasiri duk abin da kake ci sai ya maka tasiri kai la'akari da mutumin da ya saba da cin wata dabba ka kuma lura da yanayin rayuwarsa dole sai ka samu tasiri tattare da wannan abincin a jikinsa ko ko tattare da zama da waɗannan dabbobi da yi yana cewa a akala hannasu sara fi akhlaqihim shawbun min akhlaqi hadhihi al-baha'im idan aka waye gari mutane suna cin waɗannan dabbobi da tsuntsaye to halayen tsuntsayen dabbobin zai dawo ga mutane wa huwa al-baghy wal udwan shine mugunta da ta'adi don haka yasa a rashin sani yasa kake ganin mutane suke alfahari idan za a nuna wane ya kasaita wajen mulki sai a sa hoton zaki yana alfahari da me rayuwar zaki bai sani ba ainihin al'adan kafiran da ne waɗanda ke cin naman zaki abin ke jikinsu suna fatan su yi hali irin na zaki saboda haka a karamin misali sai a buga ma hoton zaki ko a jikin kuɗi a sa tambarin zaki ko a jikin tuta a sa hoton zaki in ba a sa na zaki ba za ka ga an sa na shiruwa ko kuma shahu ka lura da dukkan wani tuta ko ko tambari na kasashen duniya na kasashen hatta na musulmai hatta kasashen musulmai zaka ga ana alfahari da da karfi ana alfahari in ta sashin karfi ne za a kawo hoton zaki ko ko da musa ko wata dabba da take farauta da hakora idan ta sashin tsuntsaye ne za a dauko hoton shaho ko shirwa za a sa in ma a jikin kuɗi ko a sa a tambarin wannan kasa. shin me al'ada me alaƙar waɗannan tsuntsaye da kuma dabbobi ga mutanen da ke sa wannan hotuna eh, tasirinsa guda ne saboda suna sha'awar rayuwan dabbobin nan da kuma rayuwar tsuntsayen ya aka yi suka samu sha'awar shekul islam ya ce wallahi abincinsu ne abincinsu ne Allah ya samu gani don haka shekul islam yake cewa idan ka dawo ta sashin jini kamar harrama damar masu masuha ne annahu majma'u ma'ukuwan nafsin shahawiyya al Allah subhanahu ta'ala lokacin da ya aiko annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce kada ku sha jini kaga shan jini haramun ne manzo Allah ya hana mun shan jini me yasa manzo Allah ya hana mu shan jini yace kai ka lura da kyau ka lura da kyau idan aka ce mutum yana shan jini yana taron jinin a lokacin da ake yankan dabba duk mutumin da ya zama ɗabi'arsa ita ce za a yanka dabba ya kawo kofi ko kwano ya tari jinin wannan mutumin tausayi zai fita daga zuciyarsa tausayi zai fita daga zuciyarsa bayi da tunanin wato girman mugunta da yake wa ɗan adam saboda me yau da gobe yana ganin fitan jini fitan jini kuwa da lokacin fitan rai na dabba za ka ga lokaci ne na kusata lokaci ne na tashin hankali ya zama mutum yana sha'awar ya rika shan jini to wannan siffa shi ta dawo gare shi shi yasa Sheikh Islam ya bada misali da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa inna shaytana yajri min ibni adam majra dami ai shaytan yana gudana ne a jikin dan adam magudanar jini don haka sai ce fasayi ba su lati a baha idan muna neman sanin menene ake nufi da atayyiba abinci atayyiba wanda Allah ya halatta su gare mu idan muna so mu sani to ga amsa inji Sheikhul Islam sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat menene at-tayyibat mun riga mun ce ba sai yana daukan ma'ana kashi biyu ko dai ka ce abu mai kyau ko ka ce abu mai tsafta ko wane ka faɗa ya dace mai tsarki abu mai kyau ko abu mai tsarki shi ake kira at ba. idan aka ce inna Allah tayyibun ana nufin Allah mai tsarki ne bai karɓa wani abu sai mai tsarki idan aka ce Allah mai kyau ne babu laifi to amma idan aka ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku cin at-tayyibat Abin da ake nufi hiyal masahimun nafi'a fil uquli wal akhlaqi dabban da cin naman ta yake amfanar da rayuwar ɗan adam ta sashin hankalinsa da ɗabi'arsa wanda shi ake kira ba ya bi bishafin islam ibn taymiya don haka idan Allah madaukaki ya ce ya halatta muku cin dabbobi a ba Allah yana nufin cewa ya halatta muku cin kyawawan dabbobi idan aka ce kyawawan dabbobi ana nufin dabban da idan ka ci namanta za a samu kyau ta wajen hankalinka za a samu kyau ta wajen halinka ba dabban da in ka ci namanta za a iya samun kyau ta sashin jikinka amma babu hankalinka ba babu ta sashin hankalinka ba yana cewa al-khaba'ithu hiya barratu lil uquli wal akhlaq idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam siffansa ita ce yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is manzo Allah yana halatta musu cin at-tayyibat idan aka ce cin at-tayyibat sai ka ce annabi yana halatta cin kyawawan dabbobi idan aka ce kyawawan dabbobin nan ma'anar kyau ka dace da hankalin dan adam ta kowace fuska kar a samu a wata kabila ne suke ganin wannan dabba tana da kyau banda wata kabila na gaba ɗaya ɗan adam shafin islam ke cewa idan aka ce shari'a ta halatta cin wata dabba to wannan dabba za ka karas babu aibu in ma ta halittanta ko ta halinta ma ta halittan wannan dabba babu aibu ko kuma ta halayen wannan dabba babu aibu to sai Allah ya ce halal ne ku je ku ci don haka yanzu idan aka ce an halatta muku dukkan wani abu mai kyau to abin da za ka yi shi ne sai ka tattaro dabbobi kowace dabba tana da kyau amma sharaɗin kyanta idan ta dace da ma'aunin sunnar manzon Allah idan manzon Allah ya ce wannan dabba tana da aibu sai ka ce to ban da ita kenan inda ake gane aibun dabba ana ganewa ne ta shari'ar musulunci ta karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda ake cewa yana ba da misali da giya kama annal khamra ummul khaba'isi me yasa ake kiran giya uwar zunubai li'annaha tufsidul uqula wal akhlaq ya fassara abin da yasa ake kiran giya da sunan uwar zunubai saboda tana bata hankali tana bata tarbiyya abu biyu ne saboda haka idan aka ce Allah ya haramta al shi ne abin da yake bata hankalin mutum ya bata halayensa kaga kenan mu abin da muke ɗauka idan aka ce a tsayibat ma'ana ne na zahiri duk wata dabba mai kyau shekul islam ya ce ba haka shari'a take nufi ba shari'a tana nufin kyawun dabban shine ta sashin tasirin cin naman dabban ma'ainihin adam idan ya zama a dalilin cin wannan dabba mutum zai samu lahani in ma ta hankalinsa in ma ta halinsa to wannan dabba haramun ne amma idan mutum ba zai samu lahani ba ta sashin halayensa ta sashin hankalinsa a dalilin cin wani nama to babu shakka wannan dabban halal ne ya ba da misali da kuma bayani mai tsawo yana cewa fa abaha Allahu lil muttaqina tayyibat allati yastatiquna yasta'inuna biha ala ibadati rabbihim allati khuliqu laha wa harrama alaihim al-khaba'ith allati tadurruhum fil maqsud alladhi khuliqu lahu don haka yasa Allah subhanahu wata'ala ya bada misalai da dama a wurare uh, na cikin alqur'ani kamar misali suratul ma'ida aya ta 87 yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana abin da aka halatta mana idan kana neman sanin menene aka halatta shi ga musulmi wacce dabba ce aka halatta cin naman ta ga musulmi amsa ta nan a cikin suratul ma'ida yasalunaka ma za uhilla lakum qul uhilla lakum at-tayyibat at-tayyibat abinda Allah ya halatta wa musulmi ya ci gaba ɗaya a dunkule shine at-tayyibat komai in yana da kyau shikenan fasara da Hausa an halatta muku cin kowace dabba in tana da kyau kuma ta za a yi mu gane kyan sai mun dawo ga wane ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka Allah ya ja hankalin mu yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum idan Allah ya halatta muku abu mai kyau to kar ku hana saboda akwai ni'ima mai yawa a ciki kaga kenan dabbobin da Allah ya ba mu nan mu tsaya gare su mu rike su akwai wata hikima ta Allah subhanahu wataala akwai hikimar Allah a ciki wallahi shi yasa rayuwar musulmi take bambanta da ta kafiri ah, wanda kowa ya sani har su kafiran sun sani shi yasa hasada take damun su hasada ko ina gani ko kafiri ya san ba za a hada shi da musulmi ba zai yi wuya ko kafiri ya sani musulmi ya fi shi da gyara magana kafiri ya san musulmi ya fi shi don haka duk abin da kafiri yake wa musulmi hassada ce wallahi kun san abin da ya sa rayuwar mu ta haske inda duk kafiri ya tsaya da musulmi ko da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai ka bambanta su abin da ya sa abubuwa ne masu yawa daga abincinmu abin shan suturanmu hankalinmu kai ba ɗaya ba ne shi kafiri duk abin da ya gani zai raruma ya kai baka da kurgu da bera da maciji da kare da alade duk zai ɗiba ya ko yaya za a yi rayuwarsa daidai da na musulmi bana bai daidai ba shi sa Allah ke ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wanda suka yi imani kada ku haramta kyawawan abubuwan nan da Allah ya halatta muku fa Eh, an halatta muku sai zama kai sha'awar ka yanzu bari ka je ka ci alade ka ji wofi wai shi alade yake so ya ci ka ga me zai faru da shi zai koma halin aladu saboda abinda malamai suke faɗa algazi shabihun bil muktazi duk mai cin abinci yana kama da abincinsa mai cin alade yana kama da wa

subhanahu wataala ya ma gama magana la yastawi al-khabith wa tayyib ba su taba zama daidai mummuna da mai kyau su zama ɗaya wallahi ba daidai bane ba za su haɗu ba don haka abubuwa da dama suka ba mu rayuwar mu haske abubuwa da dama suka ba mu ɗaukaka suna da yawa ba abu ɗaya bane duk abin da shari'a ta zo da shi karkai kyamarsa na shari'a ta ce abin da ake so Eh, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi yana daga cikin abin da al-Imam Malik yake cewa komai dukiyarka a fahimtarsa da wasu malamai magabata idan aka maka haihuwa kayi abin da manzon Allah ya faɗa je ka nemo raguna biyu in namiji ne in mace rago guda komai kuɗinka bari yau yanka saniya la mahallinsa ba nan bane illa yace ta zo abin da sunna ta zo da shi kai riko da shi Allah da ya shar'anta mana ibada akwai hikima ciki yana tasiri ma rayuwar mu wallahi saboda haka kar mu yi gwaninta kar mu ɗauki ilimin mu mu ce ai za mu yi amfani da shi mu bar bin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya bamu wannan kada ya isa ka gane cewa at-tayyibat abu ne mai daraja wajen Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum tayyibati ma ahalla Allah lakum Allah yace yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat dabbobin nan waɗanda Allah maɗaukake halatta mana mu riƙe su da kyau don haka anan idan ana so a san ma'anan at-tayyibat at-tayyibat dabbobi allati abahaha al-mata'imun nafi'a lil uquli wal akhlaq da wani zai tambaye ka wacce dabba ce Allah ya halatta wa musulmi ya ci sai ka bashi amsa da cewa dabban da cin naman ta yake amfanar hankali da halaye shikenan a dunkule ka ba shi amsa da ta dace da ainihin ma'anar kalmar da ta zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah wace dabba ce Allah ya halatta wa musulmi ya ci a dunkule sai ka ce dabban da cin naman ta yake amfanar hankali da halaye shikenan inji shekul islam akwai alamomi kamar guda biyar waɗanda ta waɗannan alamomi ake gane cewa wannan dabba tana da haihu kar a ci domin kalma ce da ta zo a dunkule uhilla lakum tayyiba kowace dabba Allah ya halatta wa musulmi ya ci amma sharadi a tayyiba ya za ka gane ka gane at tayyiba sai ka dawo ga sunnar manzon Allah akwai alamomi guda biyar da ake gane dabba ba ta cikin waɗannan masu kyau din eh, dabba ba ta cikin waɗannan masu kyau alamomi guda biyar na ɗaya idan aka samu ayar alqur'ani ta yi magana akan wannan dabba to ba a sa ta cikin at-tayyibat kar mu manta kalma ta at-tayyib mai kyau idan Allah ya kushe ma wata dabba shin za a sa wannan dabba cikin masu kyau kaga ba za a sa ta cikin masu kyau ba don haka eh, alama ta farko Allah ya kushe ma wata dabba ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu hujja daga bakinsa ya aibanta wata dabba to wannan dabba babu shakka ba a sa ta cikin akwai ba domin kalma ta akwai ma'ananta mai kyau idan aka ce ayar alkur'ani ta kushe ma wata dabba to wannan dabba ba a sa ta cikin akwai ba kaga ta farko kenan saboda haka in muka dawo misali ta ayoyin alkur'ani mun samu wasu dabbobi da wani wasu abinci waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aibanta haka ma ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yana cewa naha Rasulullah an kulli an akli kulli zinabin min as-sibai wa mikhlabin min at-tayr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana cin naman kowane tsuntsu wanda yake farauta da yatsunsa faratunsa da kowace dabba wacce take ah, farauta da fikar haƙoranta ba wai dabba mai haƙora fikar haƙora balla dabban da take farauta da fikar haƙora saboda haka ana samun dabbobi waɗanda suke da fikokin haƙora amma ba su iya farauta da shi ba su cika wannan sharadi ba ana magana akan dabban da take da fikar haƙora sannan kuma tana farauta da shi tsuntsu wanda ke da faratu yana farauta da shi hadisin Abdullah bin Abbas yana sahihul Bukhari kitabu saba'ihi wa saidi babu akli كل zinabin ناب من السباع da sahihu مسلم كتاب الصيد والذبائح ما يؤكل من الحيوان al-hayawan don haka yasa malamai suka tara zaki da musa kaga duk sahun su zaki yana da fikar hakori da wannan yake farauta da musa haka shi ma ko don haka waɗannan dabbobi duk suna da fikokin hatta kare yana da fikar hakora kuma yana farauta da shi Canwa tana da fikar hakora tana farauta da shi Allah ya mun A eh, don haka waɗannan an gama baka misali tun da an yi magana a kansu to ba a sa su cikin mene a ƙwayi ba Ba sa cikin a ƙwayi ba ba sa ciki eh, illa dai wato al’imau Malik rahimahullahu ta'ala ne wanda ke cewa ba a cewa haramun sai dai a ce makaruhi yadda a ce makaruhi na'am ya yarda makaruhi ne me yasa aka ce makaruhi saboda hadisin Abdullah bin Abbas amma shi al-Imam Malik yana cewa a suratul an'am aya ta 145 ai Allah madaukaki ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im mimma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu Allah subhanahu wa ta'ala wannan nassin alqur'ani Allah ya ce yana ga yawa annabi kace ban samu cikin wahayi da aka min ba ban samu bayani muharraman ala qa'imin yat'amuhu ban samu bayanin wani abin da aka haramta wa mai cin abu ya ci ba illa an yakuna sai dai kawai idan mai tatan mushe ne aw daman masuhan ko jini da aka zubar aw lahama khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bi kaga waɗannan su ne kadai Allah ya sanar da annabi haramun wannan aya ce ta alqur'ani don haka imam malik yace duk wani hadisi da ya tushe wata dabba sai a ce makaruhi ne kamar misali hadisin Abdullah bin Abbas da yake magana kan cin dabbobin da suke da tikar haƙora yace ba za a ce haram ba sai a ce makaruhi domin idan ana maganar haram ga abin da Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a suratul an'am qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masuhan aw lahma khinzir wadannan su ne kadai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne saboda haka in ba su ba al-imam malik ya ce duk wata dabba hira ya ce makaruhi kana ce haram kowace dabba al-imam nawawi da malaman hadisi na zamanin wadanda suka zo a baya babu shakka sun yi martani ga wannan fahimta ta al-imam malik rahimahullahu ta'ala in ka duba sharh sahih muslim a juz'i na goma sha uku shafin tamanin da biyu al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala mai sharhin sahih muslim yace malamai suna cewa ita wannan aya aya ta 145 ta suratul an'am ayar da take nuna cewa babu wani haram sai kawai mushe da jini da naman alade wannan aya abin da ta nuna ke la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuwan aw lahma khinzir kaga guda uku kenan malamai suka ce wannan aya ta sauka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba shi labari bi annahu lam fi zalika alwaqti muharraman a wancan lokacin da ayar ta sauko babu wani abin da Allah ya haramta babu shakka illa almaskura fil aya kaga kenan a zamanin da Allah ya saukar da wannan aya a lokacin abin da aka haramta wa musulmi su ne kadai aka bayyana a cikin wannan aya amma daga baya fa Allah ya yi ta saukar da wahayi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har dai aka samu dokoki na cewa duk wata dabban da take da haƙora ba a cin namanta fikar haƙora da kuma tsuntsun da ke farauta da faratunsa shi ma ba kyau a ci namansa fa wajaba qabuluhu wal amalu bi don haka wajibi ne a karbi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi aiki da shi kar a ce za a tsaya ma ita wannan aya kadai domin me ta yi magana ne akan yadda hali yake a lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya an sake saukar da wasu dokokin ah, don haka anan alama ta farko da za mu gane dabba ba ta cikin atsayi ba shi ne imma ayar alkur'ani ta kushe ma wannan dabba ko kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aibanta wannan dabba to sai ka cire wannan dabba daga cikin al tayyiba don haka anan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida ya ba mu ka'ida wacce za mu rike mu gane dabba mai fikar hakori haramun ne cin naman ta tsuntsu mai farauta da faratu barshi shi ke magana ta gare waɗannan da annabi kirga sai mu ware su ba sa cikin al tayyiba ba sa cikin akwai ba amma su da malamai suka ce banda kura domin kura an samu rigima a kanta kaga kura tana da fara tuko. kura tana da fikar hakora amma duk na barazana ne inji malamai suna cewa kura ba ta farauta da hakoran wato kenan fikar hakorin sai in ana farauta da shi akwai hadisai da aka samu game da kura suna da yawa babu shakka suna al imam ahmad sunan tirmidhi sunan abi dawud sunan nasa'i sunan darimi muwatta ta al-imam malik da suke nuna halalcin cin naman kura domin ba ta ɗauki wancan ainihin ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daga cikin hadisan akwai hadisin ibnu abi ammar wanda yake ce majabir bin abdullah al-ansari abbu saydun hiya shin kura dabban farauta ne ina iya kamo kura a zo a dafa a gidana jabir ya ce na'am amfani kuwa kura na cikin dabbobin farauta to amma amsa ba ta gamsar da shi ba yana son a fito da magana dan ya ce na'am kadai sai ce a kudu haka na nufin in na kamo kura a dafa mun in ci naman sai jabir ya ce na'am na'am amma wannan ma bai gamsar da shi ba na'am kadai sai ya ce a aqalahu rasulullah shin manzon Allah ne ya faɗa kaga dai yana so sai ya ce na sai ya shiru duba irwaul galib mujallad da suka shafin ɗari biyu da biyar. ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari kitabus sayyid mujallal tar shafin ɗari shida da da hamsin takwas. babu shakka ya magana kan hadisai da yawa waɗanda suka ware namun kura daga sauran dabbobi don haka yasa aka samu kace na ce tsakanin malami mazhabar malikiya kura makaruhi ne saboda ɗabi'arsa su'i matsami yaj'aluhu ma yukrahu tanawulu illa iyaka amma mazhabar ta al Ahmad halal ne saboda hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin Asharhu Kabir wanda yake tare da Al-Mughni na Ibnu Qudama mujallar da goma sha ɗaya shafi na tamanin da biyu na'am da yawa malamai suna kyamatar cin naman kura me dalili me dalili saboda kasancewar tana da fikar haƙora na'am tana da fikar haƙora tunda tana da fikar haƙora ta fada cikin wancan hadisi na Abdullah bin Abbas amma kuma ga hadisai da aka samu waɗanda suke ishara da cewa babu babu laifi game da namar kura har ma a cikin su akwai wanda wani ke tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa magana game da naman kura manzo Allah yake ana ci aka ce eh sai ya sai ana ci ko kaga kenan nuna shi dai manzo bai ci to amma tun da wani na ci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ba a cewa cin naman sai ya zama haramun akan wannan yasa aka samu in kace na ci mafi dacewa shine ne san fushi kansa in ka dawo ga naman jiwa giwa jiwa ita ma ta fada cikin karkashin wannan ka'ida in aka ce kullu zinabin kullu zinabin duk wata dabba mai fikar hakora to ai babu dabban da fikar hakorinta ma ya kai tsawon na giwa giwa ita ta fi kowa ma fiƙar haƙori don haka kuwa haramun cin naman giwa ya zama haramun wanda galibin malaman shi ne suke ɗauka tun daga tabi'ai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in wanda hata Malik yana cewa naman giwa ba shi da kyau wannan ita ce alama ta farko ta gane dabba tana da fikar hakora ko tana amfani da faratu wajen abin da to alama ta biyu alama ta biyu da ake gane dabba ba ta cikin at ba, shi ne kasance shari'a ta yi umarni a kashe wannan dabba idan shari'a ta yi umarni a kashe dabba kaga shari'a ta aibanta dabba ba ta ɗaukaka dabban ba ta nakasa wannan dabba kamar misali maciji shari'a ta ba da damar a kashe kunama kamar ɗera, kamar hankaka kamar gajiya da sauransu shari'a ta ba da damar a kashe ko to duk wata dabban da shari'a ta ba da damar a kashe kaga shari'a ta nakasa ta wannan dabba ba za ta sa ta cikin at-tayyibat babu shakka domin Allah ya ce uhilla lakum at-tayyibat dan Allah ta lura an halatta muku masu kyau sai ka dauko dabbobin da aka kushe ka zuba ciki kaga mutum yana cikin hadari domin an ce at-tayyibat at-tayyibat ba su da nakasa in ji Islam ba su da nakasa ta ko ina amma sai ya zama wasu dabbobin shari'a ta ware ta aibanta su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsun fawasiqu yuqtal fil halli fil hilli wal akwai dabbobi guda biyar waɗanda dukkan su manzon Allah ya kira su fasikai ne halal ne a kashe su in an gan su a haramin maka ko kai ko da a wani gari shi yasa yace fil hilli wal harami a ko ina aka gansu halal ne a kashe manzon Allah ya fara kirgawa ya kawo sunan maciji kaga maciji an ware shi daga at-tayyibat saboda me manzon Allah ya aibanta shi in aka ce uhilla lakum at-tayyibat sai ka dauko maciji ka sai a tambaye kai na hujja shi Allah yake ya halatta masu kyau yanzu kai a garin ku maciji yana da kyau uhilla lakum at wal annabi sallallahu alaihi wasallam yace da hankaka wal da bera wal kalbul da kare wal hudayya da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan kare maciji bera da tafiya da kyanwa Maza Allah ya haɗa su yana cewa dukkan su fasikai da in an gan su a kashewa da me dalili saboda aibanta su da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kira su da suna fawasiku fasikai idan annabi ya kira dabbobi da suna fasikai sai Allah ya ce uhilla lakum tayyiba sai ka ɗebo fasikai ka zuba a cikin ce, mutum anya bai samu tuka da warwara ba saboda haka sa malamai suka ce duka wata dabba wacce ta samu kushe ta sashi shari'a idan shari'a ta aibanta wannan dabba ba a sa ta cikin tayyibat ba a sa ta cikin kyawawan halittu dabbobi waɗanda shari'a ta halitta mu ci namansu Eh, idan ka samu sahihu bukhari kitabu bad'il khalqi babu khamsun min al-fawasid da sahihu muslim kitabu kitabu al hajj babu ma yundaku lil muhrim wa ghairihi qaslu eh, waɗannan hadisai suna cike. sannan akwai tsaka ita ma tsaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana cikin fasikan dabbobi hadisin ummu shari'a. amara bi qatl al wazaki wa sammahu fuwaisika manzon Allah ya yi umarni a kashe dabban tsaka kuma manzon Allah ya kira ta fasika hadisin yana sahihul bukhari kitabu bad'il khalqi yana sahihu muslim kitabu salam kaga kenan muttafaqun alayhi manzon Allah ya tabbatar da waɗannan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ilimin da ba mu da shi wannan kowa ya sani duk musulmi ya sani manzon Allah yana da ilimin da babu wani musulmin da yake da irinsa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan sanar da shi al'amura na gaibi mu kuma Allah bai sanar da mu ah, don haka idan manzon Allah ya faɗi magana sam'an a ta'atun in kai musulmi ne sai a waye gari kafirai da ke ƙoƙarin cin sawun sunnar manzon Allah ya zama sun yi tasiri ma rayuwar wasu musulmai har ma musulmi yana ganin dan me za a ce in an ga tsaka a kashe dan me za a ce in an ga tsaka a kashe ai ba yi adalci ba a samu musulmi ne zai faɗi wannan Allah ka kare mana imani hadisi ne muttafaqun alai muttafaqun alai la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha babu wanda ya isa ya gyara wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda manzon Allah ya faɗa ba son zuciya bane komai dadewa ilimi sai ya nuna bare ma an fara sanin cewa tsaka tana tana wato tsartar da poison hatta cikin abinci saka wannan kadai in ka dauka bare kuma ilimin dan adam yanzu ba yake neman sanin sa bai ma gama sani ba aiko ilimi kullum dada karuwa yake a kullu da dada karuwa ake saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana da ilimin ka ya kai ka gane da bai kai ka gane ba ka yarda da magana maganar Allah da ta manzon shi Allah ya samu iya a nan shi yasa malamai suke kiyaci suna cewa dukkan wata dabba wacce shari'a ta ba da damar a kashe ko wani tsuntsu ko ƙwaro wanda aka halatta maka kisansa to ba a sa shi cikin attayi ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta su ga musulmai ka ɗauki wannan a matsayin ma'auni wanda in ka duba kitabul furu littafin ibnu muflih uh, mujalladi na uku shafin ya yi magana akan wannan Uh, umarni na Allah subhanahu wataala uh, ko bayani da aka yi game da abinci ya fa'aluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat me ake nufi da at malamai suna cewa kullu hayawanin aw tayrin au hashara mu'ziya tuzu, qatluha wa in kana mimman hiya an qatlihi idan ya zama dabba tana cutarwa ko shari'a ta ba da damar a kashe wannan dabba to wannan dabba ba a sa cikin at ba a sa ta a cikin akwai ba. alama ta uku wacce ake gane dabba ba ta cikin kyawawa waɗanda aka halatta cin naman su shine ya kasance shari'a ta hana a kashe wannan dabba akwai dabbobin da shari'a ta hana kisan su babu shakka kamar misali tururuwa tururuwa shari'a ta hana a kashe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cikin hadisai masu yawa babu kyau kisan tururuwa zuma Kudan zuma shi ma haramun ne kashe shi don haka sai a san yadda za a yi a sha zuma shi amma dai kashewan babu kyau alhuda huda shi ma an hana kashewa wa nahwiha kaga waɗannan dabbobi da aka hana kashe su to saboda darajar su a wajen Allah subhanahu wa ko saboda wata hikima wacce Allah madaukaki shi ya baro kansa sani amma in dai ka samu an hana kisan wata dabba to babu shakka wannan dabba ba a sa ta cikin at-tayyibat ba a sa ta cikin at-tayyibat me dalilin da yasa ba za a saka tururuwa da kudan zuma da alhuda-huda cikin at-tayyibat ba me dalili saboda Allah ya ce kada ku kashe tururuwa na'am bai gaya mana dalili ba ta yiwu saboda tururuwan nan tana da wani sharri ko ta yiwu saboda tururuwan nan tana da wata daraja a wajen Allah haka ne ko tun da baka sani ba ya zama aiki da zato aiki da zato kuma haramun ne saboda haka ba za a sa ta cikin at ba ba domin ba su dabbobi ne da aka tabbatar suna da kyau waɗannan dabbobi ko an ware su an ce kar ku kashe su baka san dalili ba da baka san dalili ba za ka sa su cikin at ba shi yasa malaman sunna suke cewa babu kyau a kashe a ci naman a ci kwari misal tururuwa ko kudan zuma ko a kai ga cin namun alhuda huda da sauransu waɗanda shari'a eh, ta Allah subhanahu wata'ala ta hana kisan su eh, don haka yasa ake ake da ka'ida wajen malaman fikihu akwai ka'ida wajen malaman fikihu in ka duba littafin Sadiq Hassan Khan wanda ake kira Ar-Rawdatun Nadiyya yana kitabul Aqima mujallad na 167 yace kullu ma umira bi qatlihi aw nuhiya an qatlihi kullu ma umira bi qatlihi duk wata dabban da aka ce a kashe idan an ce a kashe to kaga sai a bada misali maciji kunama ko tsaka da sauransu ko aka ce kar ku kashe sai ka bada misali da kudan zuma tururuwa alhuda-huda to waɗannan gaba ɗayansu lam yu'id halalan ba a sa su cikin dabbobin da aka halatta cin naman su wannan ka'ida ne ka'ida ce ta malaman fikihu duk wata dabban da aka ce a kashe ta to ba a sa ta cikin dabbobi da aka halatta cin naman su duk wata dabba da aka ce kar a kashe ta to ba a sa ta cikin dabbobi da aka halatta cikin namun su saboda dabbobin da aka halatta mana mu ci naman su suna da siffa sananniya ita ce at-tayyibat uhilla lakum at-tayyibat idan ana maganar at-tayyibat to babu shakka duk abin da zai warware ma'anar wannan kalla za a yi la'akari da shi alama ta hudu shine ya zama abu ana kyamarsa <clears throat> idan dabba ana kyamarta to babu shakka wannan dabba haramun ne cinta ah, me yasa saboda kyama kishiya ne na al-tayyiba idan aka ce an halatta mana cin masu kyau to inda masu kyau ne anya kuwa za a samu mutane na kyamarsu kuma to saboda haka akwai cuta da warwara kenan kenan duk abin da ya zama akwai kyama tattare da cin namanta to wannan dabba yana da kyau ka guje ta yana daga nau'in eh, alamomi na gane dabbobin da musulunci ya hana cin naman su ya zama mutane na kyama alama ta alama ta hudu shine eh, al eh, dabbobin da ya zama rayuka na kyama amma kyamar da ake magana ba wai kabila guda bace ba wai maganar larabawa na kyama ko misali bakar fata na kyama ba ana la'akari ne da musulmai gaba daya misali musulmai mafi yawa suna kyamar wannan dabba to wannan dabba ka guje ta saboda ta bar siffa na at-tayyibat wannan bayanin sai yana cikin bidayatul mujtahid eh, mujallal na farko shafin 464 kitabul majmu na al-imam an-nawawi a farkon mujalladi na tara da sauran littafan fikihu babu shakka za ka samu yana daga cikin alama na gane dabbobin da ba a san wato ba sa cikin waɗanda aka halatta cin naman su ya zama ana kyamar wannan dabba shekul islam ya yi magana mai tsawo game da wannan matsala a sa majmu'u fatawa mujallal 17 shafin 178 har zuwa 179 alama ta hudu ne ya kasance malaman sunna sun yi ittifaki kan cewa wannan dabban kar a ci ko da ba hadisi saboda haɗuwar fahimtar musulmai babu shakka hujja ce a wajen Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna ijma'i na malaman sunna hujja ce wannan galibin malaman usul sun tsaya kan haka daga cikin dabbobin da aka yi ijma'i akai amma babu hadisi shine biri biri haramun da ya ci naman biri me yasa aka ce haramun ne babu hadisi babu hadisi to ya aka ce kuma haramun ba aya ba hadisi akwai ya ce akwai akwai a nan ibnu abdul barri yayi magana littafin at-tamhid mujalladi na farko shafin bakwai yana cewa tabbas duk malaman sunna a tsawon tarihin musulunci duk malaman sunna babu malamin da ya halatta cin namu biri babu shi duk malaman sunna kaga kenan an samu ijma'i inji ibnu abdul bari amma me yasa aka ce kar a ci naman biri me yasa to wannan illar ita ce aka samu dalilai daban-daban akwai waɗanda ke gani innahu khabisu saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam siffar sa da take cikin alqur'ani yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith duk mai hankali ya san biri kazami ne kaga kenan magana ta kare hujjar kenan ko yuharrimu alaihim al-khaba'is biri kuwa hadithu wasu kuma suna cewa a'a ai wannan bai ma ba sai an yi amfani da wannan hujja ba hadisin abdullahi bin abbas ya ce mana dukkan wata dabba da take amfani da fikar haƙori akwai kaman biri biri yana da fikar haƙori yana da faratu yana da fikar haƙori da su yake farauta ko da haka magana ya kare ana sa cikin wannan babi na cewar haramun ne a ci namansa ah, amma ta sashin hadisi ko ka samu wata aya na'am sai dai ta'awil wanda in ka duba littafin ibnu qudama ah, sharhul kabir da ke hada da al-mughni eh, mujallal na goma sha ɗaya shafi na sittin da takwas zaka ga sai alama ta biyar ita ce dabba ta kasance tana rayuwa a cikin ruwa idan dabba tana rayuwa a cikin ruwa to ta samu shaida ta samu shaidar tsarkaka ta samu shaida ta tsarkaka alama a samu dabba na rayuwa a wannan yana daga cikin sauki da Allah subhanahu ya mana saboda Allah kan yi sauki ga bayansa Allah ya yi wa mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauki ta sashin addininsu shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran fassara wannan shine mahallin sha shi Allah sauki yake son shi da ku don haka tsarin musulunci babu wahala tsarin musulunci babu wahala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum ku girmama Allah saboda shiriyar da ya baku kasancewar ku musulmai ne wallahi babu ni'imar da tafi wannan girma wala allakum tashkurun da fatan ku godiya Allah mun gode ma wallahi kai ma Allah godiya dan babu ni'imar da ake ba ma dan Allah wacce tafi ka samu kanka cikin musulmai babu ni'imar da tafi wannan girma saboda haka musulunci gaba ɗaya tsarinsa akan sauki ne tsarinsa akan sauki ne eh, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala saboda sauki sai halatta mana cin halittu na teku آه، سورة المائدة آية 66 أهد لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله yana daga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya halatta mana halittu da ke zama cikin ruwa uhilla lakum saydul bahari saydul bahari saydul bahari Abdullah bin Abbas ya ce ma ukhiza minhu hayyan tabban da duk aka kama daga teku tana da rai halal ne idan aka ce wa ta'amuhu abincin teku fa abincin teku shine abincin da tekun ne ta jeho shi kan tudu kaga abubuwa biyu ne Allah ya faɗa cikin wurin uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu mata'an lakum wa lisayyara mata'an lakum me yasa aka halatta muku mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul bahri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yana daga alamar tsarkaka na dabba yana daga alamar kyawun dabba kasancewar tana rayuwa a ruwa idan dabba tana rayuwa a cikin ruwa alama ce take nuna cewa wannan dabba tana da kyau tana cikin at ba, in banda dabbobin da shari'a ta ware su kamar misali kwazo wanda ya samu hadisin Annabi Muhammad eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana sahihu jami'i sahih hadisin 6971 manzon Allah ya hana kisan kwazo nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kisan kwazo don haka kwazo ana ware shi na'am akwai magana game da halittu da suke zama a cikin ruwa amma dai a takaice waɗannan su ne alamomi guda biyar waɗanda ya kamata mu riko da su Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa a madaukake mana gafarin kuskure Allah ya karbi ibadar mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda suka gabace mu Allah ya kyauta ƙarshen mu Allah ya ba mu zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبغون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك